dan majalisar da ta mai wakiltar mazabar kudancin borno sanata muhammad alindume ya ce ya kamata shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ajiye duk wani batu da ke gaban shi fuskanci matsalar tsaro kawai da ya ce yanzu hakan na neman zamowa wani babban annoba a kasar dan majalisar ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake hira da manema labarai a garin maiduguri kan batutuwan da suka shafi kasar nan ciki har da batun na tsaro da ya yanzu hakan kusan ya mamaye ko ina musamman ma arewacin najeriya by the united nations human development indices borno state uh, is one of the poorest region or state on earth and therefore the challenges are enormous ya ce a ƙididdigan da hukumar cigaban al'umma na majalisar ɗinkin duniya ta bayar na nuni da cewa jihar borno ta fi kowace ƙasa fama da talauci a bayan ƙasa kuma ga shi wannan batun boko haram ya taɗa jefa jihar cikin wani halin kakani gayi don haka wannan kalubale yana da yawan gaske Uh, we are living only in Maiduguri, and Maiduguri is normally shut down by 6 o'clock until 6 o'clock in the morning, 4 o'clock. ya ce mafi yawan al'umma na zama ne a cikin maiduguri kuma da zaran an ce karfe hudu rana ya yi za ga rufe mashigar maiduguri ko kuma mafita ga baki daya har kuma zuwa karfe bakwai na safiyan wayewan gari wannan na nuni da cewa har yanzu akwai matsalar tsaro a ƙasa idan har za a ce a rufe mashiga ko kuma mafitan gari da karfe hudu na rana wanda har zai kai ga mutane kwana a titi wani lokaci su fada ma cikin hatsari wannan na nuni da cewa har yanzu akwai matsalar tsaro a ƙasa tandume ya ce kamata gwamnatin najeriya wannan karon ta sake salo ta baiwa dukkanin shugabannin jami'an tsaron umarni na tabbatar cewa sun kawo karshen wannan 'ya'yan ƙungiyar boko haram ba kawai a ce an barar da harin su ko kuma an ci karfin su ba a'a muna so ne muga an kawo karshen su baki ɗaya ina ganin ya kamata a ce wannan karon boko haram ya zama tarihi kuma wannan ya kamata ya fito daga wajen shugaban ƙasa boko haram is no longer a big threat they only allow it to continue in some black spots, which the security agencies know. The black spots of Boko Haram now is three the Lake Chad fringes, the Sambisa, and the Goza Mountain, Mandara Mountain. That's all. Senator Andume ya ce Boko Haram yanzu hakan ba wata barazana ba ce. A'a, an da bar shi ne kawai ya ci gaba a wasu wuraren da jami'an tsaron sun riga sun san da zaman su, kamar bangaren yankin tafkin Chadi da bangaren dutsen Mandara. da kuma yankin Sambisa. Waɗannan wuraren su ne wurare uku da za a iya cewa 'yan Boko Haram suna kaka gida ciki kuma jami'an tsaro sun riga da sun sani. Ya kamata ce jami'an tsaro su tashi tsaye su tabbatar cewa sun kawo ƙarshen waɗannan mutane a yanzu hakan. Dan batun tsaro shine a kan gaba a ko menene babu yadda za a mu samu ci gaba ba mu samu takamaiman tsaro ba. There is nowhere now that is, you can say you will go comfortably anywhere in this. Government should leave any other thing for now and concentrate on security. sanata ndume ya ce babu inda mutum zai je yanzu haka a najeriya ya ce zai tafi kai tsaye ba tare da ya fuskanci matsala ko kuma barazanar tsaro ba don haka ya kamata ce gwamnati ta aje ko menene ma a gabanta ta fuskanci matsalar tsaro kawai don duk inda babu batun tsaro babu inda za a samu ci gaba don mutane ba za su je gona ba ba za su yi karatu ba ba za su yi kasuwanci ba babu wani abin da za a yi da ya kamata na haka ya kamata gwamnatin tarayya ta yi hoɓɓasa na ganin cewa ta magance batun tsaro da farko kafin ta ci gaba da gudanar da wasu ayyukan da ta sa a gaba a cewar sanata muhammad alindume haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya